Za ku saurari kasidar babban dawa'i salatin annabi sallallahu Alaihi wasallam na Sheikh Ahmad Makar Sa'id zariya Mun gode sarkin da ba shi kamantuwa da wani shi ne kaɗai makaɗaici wanda ba sani. Ya ba mu manzan da shi ne shugaban dukkan kowa da komi da an kai babu saɓani. An yarda ba abokan cikin hali duk ɗan abdu wanda ya zo ƙarshe a manzanni Allahu marsa latin nan da kai ka iya da mala'iku ka wanda ka bar wa kanka sani domin haƙiƙar salatin wanda shi ke yi da mala'iku na ba wani gunda za ka gani ya ce yana masa dai da mala'iku kwata sannan ya ce mu na ba ku umarni wani mutum ya yi aiki wanda jalla yake ba mai iyawa mu mai dagun sarabani wannan ya sa aka tambayi wanda za a yi masu gar salatin ga wanda ya zo da addini. Ya wanda Allah ya fifita shi kan kowa kai an ka zaɓa a zaɓaɓɓu na manzanni. Ya za a yi masalati wanda zai yi sauke nauyin da an ka azawa masu imani. Dan abdu ya tabbata ba wanda za ya iya ya ce mu miƙa buƙatar yin gara ni. in mun mu ce Allah baraka yi shine salatin mu mun cika namu umarni amma haƙiƙar salatin yanda shi ke yi da mala'iku na sa ayya bar wa kansa sani sai dai gurin da ake cewa ilahu yi ko gunda kan ce yana yi shi da manzanni ya ba mu samfur batun da ya kan biyo baya yan kare kare iri huɗu ne fa an ka gani ko dai ka ce yanda Allah ya yi wa Ibrahim kakansa wanda irin sigar ta ba a gani mun san salatin Muhammadu ba ta yin daidai da na duk halin ta mafi girma a manzanni kimar salati na ibrahim yana da yawa gun masu aiki da suna babu saɓani amma a ce ban da shi ɗaya kar a zo da wani an kauce suna sahihi wanda an kasani don ko da kwai wasu sigar wanda sun shahara sun zo ta ba. bakin sahabbai safiyar ƙarni. Ba mai takaita yawan sigar salatansa sai wanda ke san kawar da fara'ilin aini. Cewar ka Allahu ya yi masa kabiya ba shi ƙarin ka bai sa a fasai mara addini. Sai kau fasigar da kance ai tamar da yawa adadi na komi da mahar wanda ba a gani babban muradi salatin aita mara da yawa shine abin da ake roko ga rabani mene abin ja in ja kan ambatan in dai an sami nasi na yin haka babu sabani aikinsa ne yin salatin har a manta fa komin yawan Yan adadi zai marya ƙara wani nau'in salati na uku akan do'a'i ne neman aya ya musibu wanda ya yi tsanani ribar irin wanga sigar baya lesa foga dai salatin da an roƙa ga jalla wani. Sannan da neman ya yaye cutukan zamani da ya addabe Mu ya sa wasu ‘yan uwa a bani. Albarkaci na salati wanda an kai marya rabu gana a ɗaki kwance tashe ni. Wannan bala'i na tsagewar kashin ya dai sanya ban iya komi jalla dube ni. Kullum salati ake maka ya rasu lalla albarkacin yin salatin kar a manta ni ka salati a jinyar nan ana kan yi har mai da la'ila malam abdi ya yi mani ya zo cikin tawaga ta sama su albarka sun dafa kaina su kai mani ba su san barni kun tausaya mani masu dala'ilil khairi kun sa na zuba da hawaye yan uwan salatin aini nau'in salatin da an fi yawan karanta shi duk na yawani babu sabani shine yabansa da sunayensa tsaraka ka sun zo da dama ma cikin sunna da ƙura'ani safar muhammadu na da yawa a littafai alfatihil hatimi ne shi na manzanni indai ka ce rabbi sallala rasulillah ka sauke duk wajibi gun masu imani sauran abin da akan goya a bayansa su ne hudun nan da mun kafa faɗa tusa ka gani kullum a kan sami sababbin salatansa tamkar yabansa ba za a bari ba duka tsanani mai ce salati kaza bai zo a nasi ba Allah ya shirye shi don kauya biru ɗani ai shi salati idan aka ce ilahu yayi an sauke nauyi na mai da abin gara bani shi zai yi mara kuma yi mama su ya shi aikinsa ne ba shi dainawa dare da ni. har in ka ce yayi guda ɗaya zai yi ma a goma in ka yi goma yana yi ma ɗari ka sani in ya yayi ɗari zai ma dubu naka in kai dubu kuwa ga kai gashi za a gani in ga ka gashi cikin firdausi me ya rage an cimma buri na ƙarshe inda babu wani albarkaci na salati wanda kai ta masa ka zamna dama da shi can babu saɓani Allah ka samu yawaita abin da in mun yi mun tabbata ya shige ya kai ga mizani dan shi ka kaɗai ne a aiki ba a taɓewa in har ka ce mai yayi babu tuni. Shi ne kaɗai za ka ce yi ba a ce an yi zai maryayi maka tun da ka ba da umarni. Aiki na lada ina ya kamar salatin sa sauƙin faɗi ga yawan lada a addini. Mai yin salati ya. yana da wuya ya san yari riyadin kau ilahu yake ba shi ba insani. Wannan ya sa ya zamo na daban wajen lada in an yi annasara sai babu imani. Dukkan ibada idan ba a sa salati ba ba a ganin sa idan an sa a mizani. Amma da an yi salati sai yarin jaya sai ai ta mutum da an kawo cikon rukuni. Girman sala salati yana da wuya a rinka kula haskensa ya game duk sassa na addini. Ba mai iya ca. alkhairar da yinsa ya ja ko ko musibin da yinsa ya tunkuɗe kusani. Ya za a karɓi Iba ba sa sai an salati na annabi za a marithani. Shi ne mabuɗi na sa mun karɓo wara aiki in anya an san ijaba babu kawulani. Wannan lalura kafara ce ana fata don an salati ga annabi mai yawa na gani. Kowa ya zo guzirin da ya kallo ko shi ne ai ma sulu salati maganin tsanani. In an salati ga annabi za a waraka wannan ta saban cikin kunci da alhini Allah ya sa ibtila'in nan taraki ne domin dubin nan salati wanda an tamani na sami kauna adun Allah da manzan sagun salahai a rufai da suka yi ta gari ni Allah ya warakar da ni shine du'a'in su bayan salati su kance Allah tashe ni kullum ina mai ganin sauki yana ta zuwa ga ɗebe kewa na masu zuwa dare daini na sami dukkan kula daga masu jin kai na. an san su ban kama suna dinkuna da sani Allah ya saka wa 'ya'ya masu albarka ya shige cike. cikin al'amarinsu ya da alihini duk inda sun sa gaba Allah ya kare su albarkaci na salatan nan da an tamani din kau ababe guda biyu ne akan duba in an du'a'i gare na akan wa masu gini duk mai yawaita salati zai ga sakamako mai kyau da wanda aka kai ma zai ga amfani. Din kau salati ana karɓa a duk yanayi ce masoyansa si maka masu imani kullum muna ta ganin hasken salatin sagun kai da komo da harkoki na addini cewa karatun dala ilbai da ko asali wannan batu ne na yan wanki da shaiɗani domin lazimtar salati fa'idojinsa har ma da nau'in sa ba mai kewaye da sani. Shi magani ne na kowane nau'ukan ciwo wannan ta sanya nake roƙon adin gamani. Ciwon jiki duka mai rai babu mai san balle ga wanda ya kwan biyu an fi alihini Tsufa kawai wata cuta ce da ba waraka balle a ce kuma an karye. ye ina ka gani yau sai a kwantar a tayar barbatun tafiya sai dai yawan yin do'a ina ta dora ni din kau ina da yakinin addu'ar ta kai gun wanda shine ne kaɗai mai kau da duka tsanani shi baya taɓar da mai roƙonsa in yayi ko an yi mara da salati ɗan jira ka gani. Sauki yana nan zuwa in an kasa haƙuri mai yaya cutar yana kallo yana da sani. Allahu zai yi sauwaƙe wannan da ma wancan domin salati na annabi wanda an tamani. Sai Allah saka da alkhairi kawai zance ga waɗanda ke kai da komo ba su san bari ni. wasu ke daga nisan duniya da kusa balle fama suke waya su gaishe ni. Allah ya saka da alkhairi ga baki ɗai kun ban kulawa da har ya sani alhini. In an kai ce mai gida komi a kwance yake kasan iyalansa su mana cikin tsanani. Jinyan gaita da muke yi babu ko shakka ni da ko ba mu rintsawa dare da yini. Barci rigingina ba ikon da zan juya ina kwanta ta azaba sai ya tashi ni. Ga shekaru da ɗa'an ɗora a kansa ba in yayi da ƙanni suna tafiya suna bari ni fatan mai dai Allah samu cika da imani in ta mai ta zo mu kuma baki shi na wani in ba iyaye da yayi ya shawara mata ai sai irin musu shirya din shiga birni din kawo alamu na ban suna haɗuwa kuma a ce da sun haɗu me ya shawara mani ni sai yin salati da yin zikiri da rana baitin farin lai da yin tuba ga rabani na goda Allah da banda na sani da yawa kan wanga hanya ta koyarwa na addini. Albarkacin magabata masu tarbiyya mun yaya ‘ya'yan da sun ka zamo abin nuni. Sun zama buɗai na alkhairi ta ko ta ina sai san ganin su ake ƙauye zuwa birni. Allah da ɗa masu albarka a hanyar su ƙarshe ka sanya abin da muke gani so gani. Babban dawa salati kar mu bari shi sirrin da mun karo ko kaka da kakanni. Allah ka bar mu akan ta da duk irin siga kar mu sake da abin san masu imani. Daga alƙalamin Sheikh Ahmad Makari Sa'id Zaria a shekarar 2017.